to yanzu in ya ce ci gaba ga wata matsala kun ga abin da boko haram su kai da sojan muku sojan najeriya ba a taba mishi irin wani wulakanci kamar abin da boko haram su kai ba akwai wa'yansu makiyan ƙasan nan bayansu amma su zai sun sani zai ba sani ba allahu alam amma abin da nake nufi maƙiyinka yana buƙatan kawai wani a cikinka ya zama maƙiyinka sai ba shi makami boko haram kowa ya sani muhammad yusuf ya yi ma mutane shi bayani cewa an kashe musu mutum wurin jana'izar shi kuma aka ja kashe nawa ashirin an kashe ashirin suka ce ba za su yafe ba ba za su manta ba kuma sai sun rama akwai hoton shi nan cikin intanet yana yawo yace sai sun rama ba maganan yafiya to gashi na yanzu abinda suke wa ƙasa sun addabi mutane 'yan shi'a suna cewa kuma sun imani an kashe musu mutum dubu ko fiye da haka kuma sun faɗa kuma yana nan cikin intanet ba za mu yafe ba ba za mu mance ba kuma sai mun rama ko su ce ba kuma in sun fito zanga-zanga tun suna yi su ce mu peaceful demonstration to yanzu yana zama kuma ba peaceful ba suna jefan duwatsu an fara sukan 'yan sanda na ga mota 'yan sanda mai watsar ruwan nan ma an bi ta ana jifa mota ke gudu fi sabilillahi don mai hankali abin da ya faru boko haram ba shine yanzu kuma yake faruwa da 'yan shi'a ba to in boko haram an kasa maganinsu domin in kungiya irin wannan ta samu makami bambare makamin yana da wahala to yanzu kuma 'yan shi'a in an tura su hallungu su ma suka ɗauki makami makami nawa muke da arewa to wayannan makamin biyun masu ma ba shiri suke yi ba fa za mu koma Siriya. shi yasa a wurin nan ni din nan tun kafin kowa ya yi magana na rubuta wasiƙa na sa ta intanet na yi zuwa ga shugabansu zazzaki har a cikin wasiƙa nike cewa my brother my brother my brother wani ya ce mu ya zan ce mai ma brother na ce a ah, in kana ma mutum magana kake so ka gyara shi ka gaya mishi maganan da kake so ya ji ina so ba wa'azi nike mishi don muzantar da shi ba ina gaya mai ne dan ya gyara yadda kuke yi ku fito da takubba kuna zagin sahabbai da matan sahabbai da matan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kuna Hussein ya Hussein duk yana cikin takaddan nan maganan tauhidi da kuma public disorder na ce in ba ku bari ba fa ina tsoron wani abu zai same ku wallahi shekara ɗaya abun da ya same su shekara ɗaya wata azaba ce ta zo daga Allah gwamnati ba ta yi plan ba ba ta yi shiri ba ba sun mayan da ya faru ba iyakan gaske kenan to amma me a nan wurin na ce ku sake wannan mutumin shugabansu me yasa na ce ku sake shi domin lokacin da shi da kanu na ce ku sake su kun ga kanu da aka sake shi sai kowa bai hude kirisancin ma ya yi watsi da shi ya gudu isra'il amma zanga-zanga da tsananin da suke da shi duka ya bi ya sha ruwan sanyi ko ba haka ba domin sake shi ba kuma abin da na ce ku sake zazzaki shi ma ku sake shi in an sake shi shi kenan babu dalilin a zo a ce za a yi zanga-zanga ana jifa 'yan sanda amma ka ci gaba da rike shi zanga-zangar sai karuwa za ta yi kowace shekara karuwa za ta dinga yi saboda haka wannan shawara ba shi taimaka wa gwamnati ba ne to yanzu an kai an ƙi sake shi ya ƙi ji an rike shi kai bayan an rike shi ma yanzu kuma su da aka kashe din kuma yanzu kuma shine ake tuhuman da kashewa saboda haka za mai shari'a na kisa tambaya kawai nake yi don allah an ɗauko hanyar maganin wannan matsala koko tana nan to in an ci gaba shekara hudu kafin hudun nan su kare. 'yan shi'a sun zama 'yan boko haram masu kiran shekara hudu kafin su kare sai mun samu wani boko haram a north west kamar yadda muke da boko haram a north east kuma 'yan shi'a kun san da suke a duniya duk lokacin da suka ɗauki makami da wuyan ɓanɓare shi ga hufi a yaman hezbollah a lebanon ga gwamnatin soja komai ba su ya kwace makamin hezbollah ba su iyawa akwai yarinya me yasa kika shiga shi'anci yarinya an turo ma mutane sun ji wallahi na ga suna da haɗin kai suna taimakon juna shi ne kawai sa ta shiga shi'anci